jama'a masu bibiyan mu bawon allah nan dai da muke nema yau allah ya haɗa mu da shi to za ka gabatar da kanka to sunana malam musa abdullahi eh. wanda aka fi sani da suna raskwana kwamfuta daga allah to malam musa raskwana idan aka ce kwamfuta daga allah to da me kafi kwarewa eh, lissafi Eh, wani irin lissafi shine mutum ya san da aka haife ka fa'idar din da aka haife kan gama ranar da shekaru da kwanaki da awoyinka a duniya eh. Allah ya hore mu wannan to wani a iya cewa wato yaushe ne ka san kana da wannan baiwa tun ina dan shekara goma san ina da wannan baiwa da ina da ina ka je <laughs> na je wurare sosai da dama akan eh. wannan baiwa da Allah ya mun sosai to yanzu bari to mai wata tambaya da za a gano hmm. yanzu wanda aka haife shi 18 ga watan biyu mm. shekara 11 ga watan biyu 11 mm-hmm. ga watan biyu eh. shekara 1900 da hamsin da takwas eh. to wace rana aka haife shi kwanan shi nawa to eh, wannan ya zama kuma shekarun shi nawa <laughs> haife shi na talata eh na talata Eh. yana da ya samu shekara shekara 64 da wata uku eh. kaji har da kwana sha biyu a kai to <laughs> ina kake dubu wannan abu iko Allah kawai daga an tambaya abin zan zan ga abin Allah ya mun abu to kana lissafawa ne da ukulwaka ko ko haka yake zo maka haka yake zo mun abu eh. kawai abin zai zo to yanzu wanda aka haifa hmm. sha tara ga watan bakwai shekara alif ɗari tara da tasa'in da biyu to shekarun shi nawa shi shi kuma ya samu shekara talatin da da wata goma shekara talatin da da wata goma to ya kake to ya kana gano waɗannan abubuwan ni shine ban da kai tambaya kawai iko Allah zan ga abun kawai ya zo eh. amsa ta zo nan take yanzu duk waɗannan tambayoyin kai Allah ya baka su eh Allah ya bani su to yanzu idan idan idan misali hmm. yanzu mutum an haife shi hmm. sha biyu eh. ga watan uku eh. sai a ce 1953 eh. shekara nawa kenan yanzu ya samu shekara 71 da wata biyu shekara eh, shekara saba'in da ɗaya eh. da wata biyu kaji to rana ke kwana to sha biyu ga watan uku 53 an haife shi alhamis ranar alhamis to wai abin da ake so a sani rafi eh. to wannan abin dubuwa kake koko koko ya daga an yi tambaya kawai iko Allah zan zan zan ga abin ya zo to yanzu ba inda kake karanta ba inda kake duba sai dai ka ji yazo eh san yazo iko Allah zo da abu to yanzu mu ƙara safa. Mhm. ina wanda aka haifa mm. irin eh, a ce misali takwas eh. ga watan tara eh. shekara ta alif ɗari tara ko in ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin dubu daya da nawa da ɗari takwas da hamsin ɗari takwas da hamsin eh. kai wannan ya samu shekara ɗari da saba'in da hudu ah. shekara ɗari da saba'in kaji Eh, shekara ɗari shekara ɗari eh. da saba'in da hudu kuma haife shi asabar ranar asabar ta kama to wai wai to kai baka rudewa ko baka gani ba na rudewa iko Allah ne abin ba da gare ni bane to amma akwai lokacin da aka yi kokarin za a taimaka maka gwamnatance hmm? ina gwamnatance akwai lokacin da aka yi kokarin za a taimaka maka ina ba a taba samun taimako? gwamnatin Najeriya ina abubuwan duk abin da kai din eh. duk abin da kai ba to yanzu misalin yanzu limin yanzu ini hmm. yanzu ba kai littafi hmm. ba biro eh. amma yanzu duk abin da aka faɗa maka kana Allah kana ne ina ganewa to yanzu bari in ɗebo mai wahala mhm. yanzu a ce an haife ka eh. watan uku ko biyu ga watan uku shekara ta dubu shekara ta dubu ta ɗari biyar da hamsin da biyu eh, ta shekara ta ɗari biyar da hamsin da biyu eh ɗari biyar da hamsin da biyu eh to nawa ga wata eh, biyu ga wata biyu ga watan nawa uku biyu ga watan uku eh. to wannan ya zama wannan an samu wannan ana da shekara dubu ɗaya har da ɗari hudu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da biyu kaji to yanzu bari mu dawo nan ƙasa ƙasa mm. kan misali wanda aka haifa ɗaya ga watan tara eh. shekara ta dubu da biyu wannan eh. haife shi ranar haife shi ran lahadi eh. ran lahadi ah, kuma yanzu ya samu shekara 21 da wata tara da kwana 22 idan aka haife shi ranar ɗaya ga watan tara mm. shekara ta dubu da biyu ran lahadi ran lahadi lahadi lahadi to wai to irin cikin ka akwai abin da kake duba ko ko akwai abin da kake lissafa ka gano ai da ka faɗa abin wannan daga Allah ne abin mm. ni kana ba sai da kai abin ke wannan kai tsaye zaka ga ya rasa to kai zaka ga ta to kai ko Allah zai ta abin mm. da ka tambaya kai kai Allah zai ta abin duniya mai abin mamaki kamar dai yadda taken duniya mai abin mamaki kamar dai yadda taken ta yake a bakin malam bahaushe ga duk wanda bai fahimci wannan karin magana ba ma yana iya fahimtar ta idan aka yi la'akari da irin abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma ko da yake an ce matar mutum kabarinsa na san mai kallo da sauraro ka iya kasa fahimtar wannan karin magana sai dai za ka fahimce ni kai dai kaɗa kunnuwanka ka sha zance wata yarinya mai suna aisha wadda aka fi sani da suna momi ta tsinci kanta a cikin waswasi bayan karɓan naira dubu ashirin da hudu a matsayin sadakinta da ta yi a wajen tsohon saurayinta wanda rahotanni ke bayyana cewa tana dab da ta zama amarya a gidan wani kwatsam sai wata raha ta shiga tsakaninta da tsohon saurayinta mai suna jamilu popo wanda dukansu suna zaune ne a bakin boda da ke anguwan shanu a karamar hukumar Kaduna ta Arewa a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Jam kaɗan bayan wannan raha nan take Aisha Momi ta naɗa wali, Jamilu Popo ya naɗa wakili aka kuma ɗaura musu aure da shaidu da siga da kuma sadaki kamar yadda ake yi jim kaɗan bayan ɗaura wannan aure ne wasu waswasi ya shiga tsakanin kowane bangare yayin da wasu ke ganin wannan aure ya ɗauru wasu kuma suke ganin da sake dalili kenan da ya sa muka garzaya gidan su jamilu fofo inda muka samu ana ta takaddama da tattake wuri akan wannan aure na ganin yiwuwarsa ko rashin yiwuwarsa. yi na wuce sai ta zo tana fara Kazalika mun tattauna da matashi Aliyu ɗaya daga cikin shaidun da suka shaida wannan ɗaurin aure ga kuma irin shaidar da ya yi. Yarinya ya ce mata irin ana magana ya ce mata in ya dawo daga soja zai turo. Hmm. Sai ta ce mai in ya shirya inda sai yake a ɗaura a nan. Hmm. Sai aka ce ba waliye ba wakilai ta ce gashi ta wakilta. ta wakilta salim shi ma sai wakilta gayi abokin shi kenan sai suka ce an zo neman aure sai waliyin ta ce an bada aka yi abin aka yi shigan daurin aure aka ba su sadaki shi kuma sai ya bada sadaki waliyin shi ya ba waliyin ta sadaki sai ya ansa shi kuma sai ya bata wannan abu lokacin da ake shi a tafa ake koko ana tsaye ne a gefen titi ko ana zaune ana zaune ne ba ma shaidu ita da kanta ce ga shaidu can aje a kira su shi aka kira mu na wato ka shaida dauran aure na shaida tarka shi daidai kakar ango wadda ita ma lamarin ya zo mata bambara kwai wai namiji da sunan mata ta bayyana mana irin yadda ta samu wannan abu tare da tsokaci akan wani rahoto da ke bayyana cewa ana ta neman wannan ango da ya saki wannan zan kaɗe diyar amarya tasa da ya tsinci dami a kala kakar ta ce a nata bangare fa ba ta ba da goyon baya ba. To ai ni ba na nan ma a gida. Ni dai labarin a bakin shi na ji shi kuma haka nan za ku ji a bakin shi. Ya amma kin yadda cewa ya yi auren da gaske? Haka nake ji. A matsayin ki na mai shekaru da yawa kin taba jin irin wannan labarin a rayuwarki? Ki taba ji ba? Wai cewa suke yi a sake ta wai dan Allah a sake ta. Ma gidan um, matar. Gidan su? Eh. to a matsayin ki na uwa kuma kaka gare shi kina goyon bayan ya sake ta a'a ni tun da ba ni kadai ce ba na goyon bayan ya sake ta ban goyon bayan ya sake ta ba mu yi kasa a gwiwa ba dan jin ta bakin ango da muka same shi baki har kunne ya kuma bayyana mana yadda wannan al'amari ya dauko asali na dawo daga wajen aikin sai na zo na same su da yawa da kawayenta a kemis da wanda ya budurwa ta ce da yanci muna tare da ta muna cikin hira muna cikin hira sai ta nuna ya kamata zuwa aure ta na ce yau ba yanzu ba saboda aiki na da nake yanzu ina tsayan ba zan iya rike ta ba mm. sai na samu wanda ya fishi shi na samu wanda na fi shi zan yaudare ta sai na nuna haka ba ne sai ta ce ba zan yaudare ta ba yanzu to ya daura aure mana sai aka ce ba wakilinta sai ta naɗa wani a wajen sai na ta ce ni ma naɗa wakili na sai na naɗa shi a wajen Kan mm. uwana ne ma zan ce shi ma sunan shi Salim sai ta ce ba shedu ya kira shedu aka kira shedu a wajen shaidu suka cika waje. a cikin wani sai wani ya naɗa a cikin abokan yana wani ya cire kuɗi ya bada nawa ya bada ya bada dubu ashirin da hudu ke a matsayin sadaki. sai dai duk kokarin da muka yi na jin ta bakin aisha momi amarya kokarin namu ya ci tira a ina muka ziyarci gidansu da ke bakin boda anguwan shanu sai dai da amarya da iyayenta sun yi gum akan wannan batu shin koya wannan aure yake a tsari na addini tambayar kenan da muka yi wa malaman addinin musulunci guda biyu wato sheikh ibrahim adam almadani da kuma sheikh ahmad umar mahmud don jin ina matsayin wannan aure mai kama da wasan yara kama da wasa bane wannan wasa ne gaskiya a addinin ci kai tsaye a wannan mazhaba ta mu musamman mu kalli mazhaban malikiya ban burna aure bai saboda mace ba ta aurar da kanta ba tare da waliyinta wanda yake yana nan da rai waliyanta suna nan kuma asali a ka'idan waliyi shine yana fito ne daga asaba menene ake ce ma asaba shine dangin uba wanda yake jinin ubanta danginsa shi uban kanin uban uban uban ma'ananta kenan saboda babu su a wasu mazhabobi da suke ganin idan aka ɗauko wani waliyi a nesa wasu suna ganin auren yayi amma wannan a mazhaban malikiya waliyan na nan dangin na nan ba su ƙare ba wannan a samu wani abu ko a kai wani a titi ko a ce kawai ya zo ya zama waliyi a zo a ɗaura aure dan kawai da sunan cewa wai tsohon budurwarsa ce ko bai kama da wannan wannan auren bai yi gaskiya auren nan bai yi ba kuma idan muka buɗe wannan kofa to mun buɗe kofa fitina masoya nawa muke da su da yawa da yanzu za su fara zuwa suna ɗora wa kansu aure su dawo su rika cewa wato aure ya yi eh, akwai dalilai da yawa ma farko shi kansa waliyi ma'ana mahaifinta yana nan da rai yan uwansa na nan da rai wanda ko da bai nan a ce za su tsaya maka kunsa su wanda ya aure to mahaifin na da rai waliyin da ta kawo mahaifinta bai ma san shi ba bai ba shi izini ba sa'an nan kuma yarinyar nan an riga an ba da ita dama ga wani har an yanke masa sadaki ya biya sa'an nan kuma abu na biyu sadakin da aka ce ta karba a matsayin sadaki abu ya kai rubu dinar ba na shi mafi karancin sadaki a musulunci ta karba dubu ashirin da kuma mafi karancin sadaki a yanzu naira dubu ashirin da takwas ne da wasu abubuwa da wasu yan motsi a kai ko ma iya cewa dubu ashirin da tara bai kai ba Su da kaga wannan abubuwa suna nan da yawa wanda in muka fara da su muka buɗa hakika wannan aure bai yi ba a hanga ta shari'a saboda haka lalle maganin cewa wai aje ana neman wai a sake ta ko kaza asalan ma bai yi ba aure ba zai yiwu ba kamar yadda na fara magana magana kai sai da wali wanda yake shine abu na farko wannan ko asali a cikin haka fadar Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa fanki hunna bi idni ahlihinna wa hunna ujurahunna farko za a auri mace ne da izinin iyalanta abu da ake nufi da iyalanta anan nan waliyanta sannan ma a yi maganar sadaki idan aka ɗaura aure ba tare da waliyi ba wannan aure ya zama ɓatacce so da hadithin da aka rawaita wanda ibn majah ya fitar da shi cewa duk wacce ta aurar da kanta to fa nikahuha batilun batilun batilun haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auren ta batacce ne batacce ne batacce ne kazalika malaman sun yi jan hankali ga mabiya addinin musulunci da su guje ɗaukan al'amarin ibada da wasa rahotannin baya-bayan nan na nuna cewa tuni aka mayarwa da jamilu sadakinsa aka kuma ya amfani da fatawar waɗannan malamai da ke kore wannan aure da fatan za mu guje wa wasa a addini ƙarshen rahoton kenan salisu gwagwada DITB a cikin jama'a masu bibiyan mu bawan allah nan dai da muke nema yau Allah ya haɗa mu da shi to za ka gabatar da kanka to sunana malam musa abdullahi eh. wanda aka fi sani da suna raskwana kwamfuta daga Allah to malam musa raskwana idan aka ce kwamfuta daga Allah to da me kafi kwarewa Eh, lissafi eh, wani irin lissafi shine mutum ya fata sanda aka haife ka fa'idar din da aka haife kan gama ranar da shekaru da kwanaki da awoyinka a duniya eh. Allah ya hore mu wannan to wani a iya cewa wato yaushe ne ka san kana da wannan baiwa tun ina dan shekara goma san ina da wannan baiwa da ina da ina kaje na je wurare sosai da dama akan wannan baiwa da Allah ya mun sosai eh to yanzu bari mai wata tambaya da za a gano yanzu wanda aka haife shi 18 ga watan biyu shekara 11 ga watan biyu 11 ga watan biyu eh. shekara 1900 da hamsin da takwas eh. to wace rana aka haife shi kwanan shi nawa to eh, wannan ya zama kuma shekarun shi nawa <laughs> haife shi na talata eh na talata Eh. yana da ya samu shekara shekara 64 da wata uku eh. kaji har da kwana sha biyu a kai to ina kake dubu wannan abu iko Allah kawai daga an tambaya abin zan zan ga abin Allah ya mu. abu to kana lissafawa ne da kokolwaka ko ko haka kawai yake zo maka haka kawai yake zo mun abu eh. kawai abin zai zo to yanzu wanda aka haifa hmm. sha tara ga watan bakwai shekarar alif ɗari tara da tasirin da biyu to shekarun shi nawa shi shi kuma ya samu shekara 31 da wata goma shekara 31 da wata goma to ya kake yi ya kana gano waɗannan abubuwan ni shine ban da ka yi tambaya kawai iko Allah zan ga kawai ya zo eh. amsa ta zo nan take yanzu duk waɗannan tambayoyi kai Allah ya baka su eh Allah ya bani su to yanzu idan idan idan misali hmm. yanzu mutum an haife shi hmm. sha biyu eh. ga watan uku eh. sai a ce 1953 eh. shekara nawa kenan yanzu ya samu shekara 71 da wata biyu shekara shekara 71 da wata biyu kaji to wace rana kenan to sha biyu ga watan uku 53 an haife shi ranar alhamis ranar alhamis to wai wai abin da ake so a sani ra eh. to wannan abin duba kake koko koko ya daga an yi tambaya kawai iko Allah zan zan zan ga abin ya zo to wuyan ba inda kake karanta ba inda kake duba sai dai ka ya zo eh san ya zo iko Allah zo da abin to yanzu mun ƙara safa mm-hmm. ina wanda aka haifa mm. irin eh, a ce misali takwas eh. ga watan tara shekara ta alif ɗari tara ko in ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin daga dubu ɗaya da nawa da ɗari takwas da hamsin ɗari takwas da hamsin eh. kai wannan ya samu shekara ɗari da saba'in da hudu ah. shekara ɗari da saba'in kaji shekara eh, ɗari shekara ɗari eh, da saba'in da hudu kuma ya fi shi asabar ranar asabar ta kama to wai wai to kai baka rudewa ko baka gani ba na rudewa iko Allah ne abin ba da gare ni bane to amma akwai lokacin da aka yi kokarin za a taimaka maka gwamnatance hmm? ina gwamnatanci akwai lokacin da aka yi ƙoƙarin za a taimaka maka? ina ba a taɓa samun taimakon gwamnatin najeriya ina abubuwa duk abin da ka yi eh. duk abin da ka yi ba to yanzu misalin yanzu ne yanzu ini mm. yanzu ba kai littafi mm. ba biro eh. amma yanzu duk abin da aka faɗa maka kana da Allahu kana da ne ina ganewa to yanzu bari in ɗebo mai wahala mm-hmm. yanzu a ce an haife ka eh. watan uku eh. ko biyu ga mm-hmm. watan uku shekara ta dubu shekara ta dubu ta ɗari biyar da hamsin da biyu ta shekara ta 552 eh, eh to nawa ga wata eh, biyu ga wata biyu ga watan nawa uku biyu ga watan uku eh. to wannan ya zama wannan an samu wannan ana da shekara dubu daya har da dari hudu shekara dubu daya da dari hudu da saba'in da biyu kaji to yanzu bari mu dawo nan kasa kasa mm. kan misali wanda aka haifa daya ga watan tara eh. shekara ta dubu da biyu wannan eh. haife shi oh, eh, ranar haife shi ran lahadi ran lahadi ah, kuma yanzu ya samu shekara 21 da wata tara da kwana 22 idan aka haife shi ranar ɗaya ga watan tara mm. shekara ta dubu da biyu ran lahadi ran lahadi Ladi. To wai to irin cikin zuciyarka akwai abin da kake duba ko ko akwai abin da kake lissafa ka gano. Ai da ka faɗa abin eh, wannan daga Allah ne abin. Mm. Ni kana ba sai da kai abin ke wannan. Kai tsaye za ga ya rasa to. Zaka ga to kai iko Allah zai tato abin. Mm. Da ka tambaya kawai kai Allah zai tato abin.